فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا yaya lamarin zai kasance a ranar alkiyama yayin da za mu zo wa kowace al'umma da annabinta ya yi mata shaida akan abin da ta aikata kai ma mu zo da kaiya wannan manzo kana mai shaida akan al'ummarka